Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Najeriya, za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. a rasha hukumar tsaron kasar wacce take yakin leƙen asiri ta ce an saka wa kwamfutoci na hukumomi da ƙungiyoyin kasar har ashirin wata manhajar ɓata bayanai ko sace bayanai cikin waɗanda abin ya shafa har da masu yi wa ma'aikatar tsaron kasar aiki wato ma'ana yankon gida cikin wata sanarwa da hukumar da ake kira fsb a takaice ta wallafa a shafinta na intanet a jiya asabar ta ce yadda aka saka manhajar da yadda ta shafi hanyoyin sadarwar kwamfutocin yana da alama da irin sanannun hare-hare da aka kai wa na'urori masu kwakwalwa a kasar da ma a wasu sassan duniya da aka kai irin waɗannan hare-hare sai dai hukumar leƙen asirin ta rasha ba ta ambaci wadda take zargi da kai mata harin ba wannan sanarwa dai ta, ta ba bayan ta zo ne bayan rahotanni da aka bayar a nan amurka kan hari da aka kai kan na'urori masu kwakwalwa na jam'iyyar democrat da kuma na kwamitin yakin neman zaben wakilan majalisar jam'iyyar a majalisar wakilai wararru ta fannin kwamfuta da ma shugabannin jam'iyyar democrat duka suna zargin rasha a zaman wacce ta yi wannan kutse wadda ya ƙara ƙarfafa zaton cewa rashin tana neman ta yi katsa london cikin zaben shugaban amurka da zammar ganin donald trump ya samu nasara A Siriya kafofin yada labaran kasar sun bada rahotannin cewa mazauna birnin Aleppo da aka yi wa ƙawanya suna tserewa bayan da gwamnatin kasar ta bude wata kofar fita domin jin ƙai. Yanzu makonni kenan da sojojin kasar suka killace birnin suna lugujin wuta. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyin agaji sun buƙaci gwamnatin ƙasar ta bude hanyoyi saboda a samu sukunin wa jama'a kayan agaji suna masu gargaɗin cewa mazauna birnin da ake kiyasin sun kai dubu ɗari uku suna iya fuskantar karancin abinci a halin da ake ci kuma rundunar da amurka take wa jagoranci ta ba da rahoton ta kai farmaki da jiragen yaƙi a wani birni mai muhimmanci ba nisa da birnin na aleppo inda mayakan sa kai suke gwabza fada domin ci gaba da iko a sassan tsakiyar wannan birni rundunar mayakan amurkan ta ba da rahoto ta kai hare-hare da jiragen yaƙi sau goma sha ɗaya kusa da birnin manbij inda ta auna wasu rundunonin isis da wurare da take rike da su hakanan rundunar ta ba da rahoto ta kai farmaki daban-daban har sau tara kan wasu muradun isis a iraki sashin kurdawa na murya amurka ya ba da rahoton cewa ana ci gaba da yaƙi a tsakiyar birnin na manbij duk da cewa ana ci gaba da farmaki da ake kaiwa da jiragen yaƙi wata ƙungiyar mayakan sa kai mai adawa da isis din tana fafata da kungiyar tsakiyar birni akan tituna yayin da sojojin taron dangin suke ci gaba da tsananta zobe da suke wa tungar isis din a tsakiyar wannan birni a kasar belgium hukumomin kasar sun kama wani dan shekaru 33 da haihuwa wadda aka bayyana sunansa da nuruddin h kan zargin ta'addanci ana tuhumarsa da shirin wato kai wani harin ta'addanci da ake shiryawa wadda bai kammala shiri ba an tsare shi ne cikin daren juma'a bayan da hukumomi suka gudanar da bincike suna bi gida-gida a birnin lij da yankin da ake kira mons wadda can ne helkwatar kungiyar tsaro ta neto take ofishin babban mai gabatar da kara na belgium ya ce an kama hamza h wadda dan uwan nuruddin ne amma daga bisani aka sake shi ba tare da an gabatar da wata tuhuma a kansa ba hukumomi ba su ba da bayanai kan shirin kai harin ta'addancin ba kamar yaushe da kuma inda aka so kai wannan hari illa wata sanarwa daga hukumomi da ke cewa bincike ya nuna cewa mutumin da ake tsare da shi yana shirin ya kai harin ta'addanci a wani wuri a belgium kungiyar tsaro ta neto da kungiyar tarayyar turai duk a kasar suke da cibiya inda galibin hukumomi da suke karkashin su suke a brussels babban birnin kasar A Najeriya rundunar 'yan sandar jihar Nasarawa ta tabbatar da mutuwar mutum ɗaya da aƙalla wasu mutane biyu da suka jikkata sakamakon gama tsakanin 'yan sanda da 'yan ƙungiyar kwadago a ƙofar shiga fadar gwamnatin jihar. Kamar yadda kakakin rundunar ASP Ismail Umar ya yi wa Zainab Babaji ƙarin bayani ta wayar tarho. A lokacin da aka je gaban gwamnati sai aka zaɓi su shugabannin da su goma sha su Sauran mutane wanda suka rako su da na Abuja da kuma na lafiya suna waje. to ana cikin haka ne sai wani ya zo gm na akwai gidan television na nasarawa mbs ya zo shiga to allah ne san me tsakanin su da suka fara jifa suna ta zagin har suka je za su sun fafasa samun wiskirin na mota to gari jefe-jefen da suke yake suka jefi wani ofisan mu eh, ta guda biyu ne eh, ya faɗi kasa da ya faɗi kasa kokarin da shi kuma wacce yake Shugaban kungiyar kwadagon jihar Nasarawa, Comrade Abdullahi Adeka, ya ce taron nasu ya tashi baran-baran saboda kisan ma'aikacin nasu da aka yi. Ba protest ba ba kuma mun zauna da gwamna ya fara addressing issue. Sai kawai kwata mun biyo wani ya shigo da wani san fesa Wai fa a waje fa wani abu ya faru ba. Muka je muka confirming mun je police clinic ka ma'aikacin ku kenan ma'aikacin mu na ministry of education shi kuma da dan newsday mai da reporter ne na newsday shi kuma a ya fasa mata kai mu wuka zai ba mu da bindigogi Zainab Babaji ta aiko da wannan rahoto. A ci gaba da ɗaukar matakai na murƙushe waɗanda ake zargi da goyon bayan juyin mulki da bai yi nasara ba a Turkiyya ranar 15 ga watan Yuli. Jiya asabar hukumomin ƙasar suka dakatar da ma'aikatan kotun tsarin mulkin ƙasar su sittin. dakatawa za ta ci gaba da aiki har sai an tantance yiwuwar alaƙa su da shirin juyin mulkin kamar yadda kotun ta yi bayani cikin wata sanarwa da ta fitar tuni a kori ma'aikatan kotun su takwas kuma aka tsare su ranar 18 ga wannan wata tankaɗe da rairayar da ake yi a babbar kotun ƙasar tana zuwa ne a kuma ranar da ko wasu kotunan ƙasar suka saki sojoji 800 galibin su a istanbul da wasu kuma kaɗan a ankara kamar yadda kamfanin dillancin labaran na ƙasar anadolu ya ba da rahoto kamar yadda rahoton ya ce shugaban rajib tayyib erdogan ya ce zai yi watsi da karar da ya shigar kan waɗanda ya kira masu zaginsa a mataki sa tilo na nuna haɗin kai yana magana ne kan 'yan jarida da yake su a kotu turkiya dai tana tsare da 'yan jarida goma sha bakwai kan zargin su 'yan kungiyar ta'adda ne a daidai lokacin da shugaba erdogan ya ga masu sukan lamirin gwamnatinsa daga kasashen yammacin duniya cewa su wato su shafa kansu lafiya ko kuma ba ruwansu kamar yadda alkaluma daga kamfanin dillancin labaran kasar ya nuna kusan mutane dubu ɗari saba'in ne aka dakatar da su ko aka kora daga bakin aiki a hong kong hukumomi a yankin sun hana wani ɗan siyasa mai ra'ayin yancin kai ga yankin yin takara a zaben 'yan majalisa da za a yi cikin watan satumba Andy Chan wanda shi ne ya kafa jam'iyyar Hong Kong National Party yana da daga cikin akalla masu rajin demokuraɗiyya su goma sha uku waɗanda suka ƙi sanya hannu kan wata takardar da take cewa duk wanda zai takara ko kuma 'yan yankin tila su amsa cewa Hong Kong ƙasar China ce. Majalisar gwamnatin birnin jiya Asabar ta ba da sanarwar cewa an hana shi takara. jam'iyyar can wacce take goyon bayan 'yancin birnin a zaman wato a birnin a zaman ƙasa ta fidda sanarwa tana mai cewa an karrama ta da ta fito da ɗan takara mutum wadda aka hana shi yin takara saboda dalilai na siyasa daga nan ta kira ga sauran jam'iyyu waɗanda suke goyon bayan demokradiyya su ƙauracewa zaɓen baki ɗaya. ayyana yancin kai tsaye daga china yana zama tsatsauran ra'ayi a hong kong inda galibin jama'a suka amince da yankin kasar wato yankin a zaman kasar china amma wacce take bin wani tafarki kamar yadda china take karfafawa jami'a jihar texas da kenan amurka sun ci akalla mutane goma sha shida suka mutu sakamakon hadarin jirgin kumbo mai shigen bolom-bolom da 'yan yawon bude ido suke amfani da shi wani kakakin hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ya ce jirgin ya kama da wuta a jiya asabar kafin ya faɗi a daji ya halaka dukkan waɗanda suke ciki hukumomi a yankin suna kokarin su tantance waɗanda hadarin ya ritsa da su hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama da hukumar kula da lafiyar su suna gudanar da bincike. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma lokaci ne da ladan ibrahim ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni ladan ibrahim ayawa ke shiryawa kuma na gabatar Idan dai masu saurare yana biye da mu a cikin shirin da ya gabata, shirin ya ta'allaka ne a nan Amurka kuma ga zaben fidda ɗan takarar jam'iyyar Republican. Har wa yau muna nan Amurka. Wannan karan a zaben wanda zai tsaya wa jam'iyyar Democrat takara. Idan dai masu saurare na biye da wainar da ake toyawa a wajen wannan zaben kusan a ce reshi ya so ya juye da mujiya. Domin ko ta kai ga shugaban jam'iyyar ta Democrat David Wasman ta yi murabus domin ko an gano wasu sakonnin imel masu tarin yawa da suka yi gilmaya tsakanin 'yar takara hillary clinton da ita wannan shugabar jam'iyyar wannan ne ya sa david wasman ta yi murabus to abokiyar aikinmu grace alheri abdu wadda take philadelphia a cikin jihar pennsylvania na ta tauna da ita akan wannan batu to grace keke wannan wuri kuma kin ga abubuwan duk da ya faru abin da da farko an so a samu rudu amma har ya kai ga shugaban jam'iyyar ta democrat sauka shin kina ganin saukan shugaban jam'iyyar ya taimaka wurin tsayar da ita hillary clinton uh, samun wannan takara ko rike wannan tuta eh to dan babu shakka saukar david wasserman ya taimaka gaya wajen daukar matakan tsinke baraka da ta kunno kai da uh, sakamakon tunan sirilin dandalin kwarbatan nan wikileaks wanda na kimanin wasiƙun imel dubu ishirin da ya shafi shugaban kwamitin shirya taron wannan jam'iyyar na democrat din wato ita debi wasaman din da ya kamar yadda na ambata don kuwa ko babu komi ya tabbatar da korafin da bani sanders ya yi ta yi lokacin yakin tsaye da dan takara cewa waɗansu kotocin jam'iyyar suna cuke domin babban abokin hamayya sai hillary clinton ta samu galaba kuma kasancewa magoya bayan ta suna matuƙar ƙaunarsa ana gani za su kasa kasa su ce idan ba shi ba to a kai kasuwa to ganin yadda aka daina magana akan taron kwana ɗaya bayan sanar da tim a matsayin mataimakinta wanda ake gani zai taimake ta gaya musamman wajen jawo ra'ayin da dama da ba su yarda da ita ba nan da nan bayan sanar da mataimakiyar shugaban kwamitin dona brazil wadda fitatta ce a jam'iyyar democrat a matsayin shugaban wucin gadi sai ta donan ta fita tana ta ba da hakuri da cewa sun yi kuskure kuma za a gudanar da bincike a ladattar da dukan waɗanda aka samu sun saba wa sharuɗan jam'iyyar to bayanai ma na nuni da cewa kafin ranar talata da aka tsaye da hillary clinton takara ita donald ta yi ta kai goro tana kai mari tsakanin magoya bayan bani sanders tana kamun kafa domin kada a zo dandalin su hau kujerar naki duk da yake hillary ta samu isassun wakilai da take bukata na tabbatar da ita takara to ana ganin wannan zai kara kamar zama wani abun kunya ana ganin ita jam'iyyar democrat jam'iyya ce da take da haɗin kai to kenan za a iya cewa an ɗinke barakan da ke tsakanin eh, bani sanders da da ita hillary sakamakon wannan eh, sakon email na tonon silili shin baya ga bani sanders wa yake ganin ya taka rawan gani ko kuma ya yi tasiri wajen tsayar da ita hillary to gaskiya eh, waɗanda suke da tasiri a tsaye da hillary clinton suna da yawa domin kamar yadda masu iya magana suke cewa siyasa wata sana'a ce ta jama'a wadda in dai zaɓe za a yi mai hanci irin yadda ake a ƙasashe da suka ci gaba kamar nan amurka tilas ne a ɗauki kowa da muhimmanci to amma duk da na ce haka akwai ɗaiɗaikun mutane da kuma ƙungiyoyi da dama da take gadara da su da suka hada da mai gidanta wanda allah ya ba baiwar jawabi da jan ra'ayin jama'a sai kuma shugaban amurka da mai ɗakinsa wadda dukansu sun yi jawabai waɗanda kuma har yanzu suna da kwarjini ga amurkawa da dama tana kuma da gagarumin goyon baya tsakanin baƙaƙen fata da masu harshen spaniya musamman ƙabilin latino wannan kuma wata babban kalubala ce ga donald trump kamar yadda ka sani wanda kusan sai ka ce yana matsayin jika da halinka kasancewa duk jigajigan jam'iyyar sun dare sabili da rashin mutuncin da ya rika nunawa lokacin yana yakin neman zaɓe. Eh, kama ana cewa shi ah, tim ken zai agaza wurin jawo wasu mutane na, wasu ah, kamar wayanda ba asalinsu ba amurka ba ne eh, ya tasirin shi yake a wannan ah, eh, fidda ita din kamar yadda na bayyana kaka zaben cin ken din nan ma yana ɗaya daga cikin matsalar da ta fuskanta sabili da su magoya bayan bani sanda sun ce kamar an yi mishi yankan baya ne da aka zaɓi cin ken din nan domin shi ra'ayin shi cin ken din ya zo da na iri na hillary clinton ba shi kamfe gangamin da yake yi na neman canji a harkokin siyasa da kuma gudanar da mulki ba to saboda haka su sun ga matun da dai aka ma ɗauki wannan abin da ya kara har su kenan suka ce in dai maganan ɗaya da a kai kasuwa in ba sandas ba ba za su yi ba amma kuma babu shakka shi cinikin mutum ne da yake da kwarjini domin shi yana ma gadara da cewa shi tun da yake tsaya yake takara bai taba faɗi zafi ba ya tsaya takarar magajin gari ya ci ya tsaya takarar gwamna ya ci ya tsaya takarar zuwa majalisar dattijai ya ci amma tarihin amurka yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi tarihi a amurka kasancewa ya rike waɗannan mukamai gaba da gaba da gaba da gaba amma tarihin amurka babu shi domin babu wanda ya rike magajin gari ya zo ya rike gwamna ya zo ya yi majalisar dattijai yanzu kuma yana takarar mataimakin shugaban kasa babu shi sai shi ne na farko banda haka kuma kamar ka iya da ka sani ya iya harshen faniyawa sosai to wannan duk inda ya tsaya a gaban eh, masu harshen spaniyan nan yana magana to su suna son wanda yake domin suna ɗaukar shi kamar ɗaya daga cikin su kuma banda haka kuma yana nuna cewa shi ainihin shi ɗan gurguzu ɗan talaka ne daga talauci ya taso ya yi yadda ma ya koyi harshen sifaniyawan shi ne shi ya iya aikin kafinta lokacin da mahaifin shi yana aikin mishan a honduras nan ne su yana koya musu aikin kafinta su kuma suna koya mashi harshen yadda ya koya kenan a cikin dumu-dumu a cikin talakawa to babu shakka kwararre ne a harkar siyasa in shi ma aiki harkar mulki ne ya iya yana da wannan kwarewa saboda haka ko ina aka juya za a ce yana nan to inda ake gani kenan zai taimaka ma a wannan tafiya tata to me za mu ce bambanta wannan zaben democrat da wanda republican ta yi to eh, eh, babu shakka abin da ya bambanta taron jam'iyyar democrat da na republican shine da farko dai su kansu sun samu kansu a cikin yanayin rarrabuwar kawuna a lokacin da aka fara taron wato eh, eh, daidai da eh, su yadda aka fara na da jam'iyyar democrat na republican to sai dai yayin da jam'iyyar democrat ta yi maza-maza ta nemi hanyoyin kashe wuta ita kuwa jam'iyyar republican sai ka ce ta ƙara tsunduma ne cikin wani sabon rikici sabili da kin nuna goyon bayan jam'iyyar da ted cruz ya yi da kuma kin halatta taron da gwamna mai masaukin baki wato john kesik ya yi to sai dai na dan duk da kalubale da jam'iyyar republican ke fuskanta binciken ra'ayoyin jama'a da aka gudanar 'yan kwanaki bayan kammala taron jam'iyyar ya nuna cewa donald trump ya sha gaban hillary clinton wadda a da take kan gaba inda ake cewa da za a gudanar da zaɓe a wannan makon binciken yana nuna cewa eh, bisa ga binciken sai a ce zai iya cin zaɓe. a naki eh, fahimta akwai wani abu da 'yan siyasan afirka musamman najeriya za a ce sun koya daga irin wannan tsarin ganin cewa irin tsari guda eh, najeriya ke bi da amurka musamman irin <laughs> waɗannan tarukan fidda ɗan takara wanda zai rike eh, jam'iyya tuta haba ana ma magana to akwai darussa da dama da kasashen nahiyar afirka za su iya koya a siyasa amurka duk da yake dai idan aka taɓo 'yan siyasa na najeriya musamman da irin ci gaban da ake samu a nan sai su ce mu demokradiyyar mu jaririya ce sai dai duk wani gidan da aka kafa shi a foundation mai rauni to babu yadda za a yi ya dore balle ma ya girma har ya kai ga kirga shekaru da zama abin koyi kamar yadda amurkan ta yi sai dai kuma ko a afirka ma ai akwai kasashen da suka zama abin koyi kamar ƙasar ghana sai dai yayin da 'yan siyasar najeriya misali suke hujjar cewa amurka ta daɗe a tafarkin demokuraɗiyya idan aka ambaci gana sai kuma su ce ai ita ghana karamar ƙasa ce za a iya ma ce ai ghana kamar jiha ɗaya ne a najeriya to muddar za a rika neman hujjar kin yin abin da ya kamata da ɗaukar matakan gyara babu yadda za a yi a ci gaba gaskiya banda haka kuma a daidai lokacin da ake taron jam'iyyar democrat nan aka kuma gudanar da taron shugabannin kasashen duniya da ya haɗa kan shugabanni na da kusoshin gwamnatoci na kimanin ƙasashe ɗari na yi hira da dama da suka haɗa da tsohon firaministan ƙasar kenya rela odinga da tsohon shugaban majalisar dattijan tarayyar najeriya ken namani da dai mutane da dama shugabanni da dama su tsohon ministan kuɗi su ungoji okonjo iwela suna nan su eh, ita sanata a binta suna na mutane da dama na hira da su su sun bayyana wani abin da ya burge su da siyasar amurka sosai dai tambaya ita ce mene da yake hana shugabannin kwatanta abin da suke ji suna gani da yake burge su a kasashen da suka ci gaba a maimakon ba da wutar rawar mazarin da ake kowane lokaci a tsakanin 'yan siyasa to wannan ita ce tambaya gaskiya da ladan bani da ansa. to gaskiya kokarin ki samu muna amsar wannan tambayar to masu ware. a nan kuma shirin zai ɗiga aya sai wani sati cikin ikon Allah a ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin abokiyar aikinmu Grace Alheri Abdu da Chubahiro ne da ya daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah. A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. Ɗaya daga cikin batutuwan da ilahirin shugabannin Afirka suka yi tifaki a kai a taron tarayyar Afirka na AU da aka kammala kwanan a ƙasar Rwanda shine an yi matsaya cewar yanzu lokaci yayi da nahiyar Afirka za ta tsaya da kafafunta duba da yadda Amurka da Turai a bangare guda da kuma ƙasashen Asiya irin su China da India a ɗaya bangaren ke neman yin tasiri ta kowace fuska a Afirka. A cewar tsohon ministan harkokin wajen Najeriya Dr. Aliyu Idi Hong wannan yunkuri na AU abin aiba ne duk da cewar akwai kalubale duk wanda yake so ya ci gaba to ya tsaya ya yi tattali da kansa kada ya wani ya zo ya taimake shi domin babu wani wanda zai taimake ka ka gina ka sai dai kuma zai zo da wani ɗawainiya shi kuma ba shine na farko dole kenan afirka ta tsaya a kafanta kuma ta sani akan cewa za ta samu eh, kalubale daga kasashen da suka ci gaba saboda ana ganin kamar mun ci gaba kenan yanzu za mu nemi yancin kai kana ga yanzu afirka ta shirya ta tsaya da kafunta taimakon da ake magana nan fa yawan yawan ba taimakon da zai ce in aka janye shi zai zai rauna na kasashen afirka ne sosai kai kai so shirme ne kawai wannan taimakon dole ne afirka ta tashi a haka saboda duk kasashen da suka ci gaba a duniya babu wanda suka ci gaba da taimakon wani daga waje sai dai ku ka tashi da kanku kawai dr sadiq abba na jami'ar abuja ya ce yana da shakku kan kudirin na shugabannin afirkan taron da suka yi in ka duba da kyau suna da wannan karfin halin da za su aikatar da wannan burin su nan na ɗaya kenan na biyu tattalin arziki kasashen afirka suna da arzikin da za su yi su cimma wannan burin na uku munafurce munafurce da tsakanin shugabannin afirka zai bar su su yi wannan burin inda ake yanzu a afirka a cikin kasashe hamsin da hudu na tarayyar afirka ba za a samu kasashe goma da alƙiblar su ɗaya ba na uku kuma ba kasashe uku zuwa Afirka daga cikin hamsin da hudu zuwa da wato ma'aikatar sovereignty na kansu da za su ce su kalli Amerika a ido, su kalli Rasha a ido, su kalli China a ido. Dawar kasar Morocco a cikin AU na daga cikin abin da ya ja hankali. Ita dai Morocco ta fice daga AU tun shekaru 32 da suka gabata sakamakon amincewa da yankin yammacin Sahara da AU ta yi a matsayin ƙasa mai 'yancin kai. Morocco ta mamaye yammacin Sahara ne bayan da kasar Spain ta fice daga yankin. ambasada yaro yusuf mamman tsohon jakadan najeriya ne a kasar spain lokacin da kasar spain wadda take ita ce kasar da ke mulkin mallakar spanish sahara wadda da ake kira da spanish sahara sai ta koma ta zama western sahara a lokacin aƙidar ita ce ana neman a kauda mulkin mallaka to spain wadda take tsakaninta daga kan iyakar spain zuwa morocco yankin al'umma ɗaya ce larabawa ne musulmi ne amma su ba su amince da cewa suna so su zama mu a gargashin daular ah, Morocco ba. Saboda haka ƙasashen yammacin turai waɗanda suka cewa to kowa ya kamata a bari da cike shin kanshi a lokacin sai suka mara musu baya. To ƙasar Morocco ta tura sojojinta kuma an dare ana fafatawa a wajen. Har yasa majalisar ɗinkin duniya ta tura waɗansu waɗanda za su tabbatar da cewa an tabbatar da zaman lafiya da sauran. A dai wurin wannan taro an kaddamar da fason bai ɗaya na AU amma masana tsaro irin su Air Commander Ahmed Tijjani Babagamawa na nuna fargaba akan wannan fasfo. Wannan abu da ake so a yi game da wannan fasfot na AU so in ka duba ta hannun tsaro wannan abu sai an sake duba shi sai an je an zauna an tantance an duba an sa shi a faifai to fa in zai kawo matsala sha'anin tsaro ba abu ne wanda za a yi shi a gaskiya a zamanin yanzu sai dai a bari zuwa wani lokaci lokaci yayin da muka ga tsaro ya inganta ga wayannan kasashe namu mu in so a yi wannan magana. To sai dai kuma a cewar manjo General Yakubu Usman shi wannan fasfo ba lallai ya haddasa wani barazanar tsaro ba dole ne za a tashi tsaye a tabbatar da cewa mai shiga za a bincike shi mai fita ma za a bincike shi to in ana yin haka ta yaya makamai za su yi su shigo sai dai su masu yi wannan aiki din ba su dubi kasan yadda ya kamata ba amma in ka dubi kasan ka yadda ya kamata ba wai an ba da passport a shigo da kowane irin abu bane a cikin kasan ka a'a saboda haka ban yi tsammani zai jawo wani abin nan rikicin cikin gida na kasar sudan ta kudu ya ci hankali a wurin taron amma kamar yadda tsohon jakadan najeriya kasar sudan ambasada suleiman dahiru ke cewa ni ban yi tsammani akwai wani abu da za su iya yi ba ai wannan rikicin eh, sudan eh, ta kudu tun yaushe ake tun eh, da goma sha uku aka fara wannan rikicin yanzu wato ya kai wajen shekara uku kenan an gagara a sun yadda za a samu maganin abun mutane ne ba su da karfin zuciya da za su faɗi abin da ya kamata faɗa kowa yana jin tsoro kar ya ɓata wani zuciya amma an kai ga halin da dole ne shi salvakir da rigmashar a faɗa musu gaskiya komi ɗacin shi cewa tun da su ne suka zama problem na na, na, na, South Sudan su ne solution ba to dole ne su su sauka a samu wasu mutane da za su eh, za su shugabanci kasan don bai kamata a zauna a koyaushe ana kakkashe mutane ba gaira ba dalili don mutane biyu ba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Karshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. mai sauraro kunnen kanawa. To ƙara nauku ka sha labari. Sashen Hausa na muryar Amurka ya yi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa. Daga ranar ɗaya ga watan Agusta mun jingina shirin Musulunci tushen rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana. a maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinan guda biyu don tattaunawa kan abubuwan da suka shafi musulmi da kirista za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana asabar a shirinmu na karfe tara da rabi na dare mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka haɗa da domin iyali da muke gabatarwa a ranar alhamis da safe da kuma shirin da rashin tai da ke zuwa muku a shirinmu na karfe takwas shi ma shirin zaɓe ko naɗi ya samu ƙarin lokaci ga kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna duniya duniyar Amurka da za mu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na la'asariya. Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka. Majiya kwakwara ta labarai da dumudumin su. Muryar Amurka. Duniya a tafin hannunka. Kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice. sasha hukumar tsaron kasar ta aikin leƙen asiri ta ce an saka a kwamfutoci na hukumomi da ƙungiyoyin kasar har ashin wata manhajar ɓata bayanai ko sace bayanai cikin waɗanda abin ya shafa har da wasu masu yi wa ma'aikatar tsaron kasar hidima a siriya kafofin yada labaran kasar sun ba da rahotannin cewa mazauna birnin aleppo da aka yi wa ƙawanya suna tserewa bayan da gwamnatin kasar ta bude wata kofar fita domin jinƙai yanzu makonni kenan da sojojin kasar suka killace birnin suna ta lugujen wuta jaman majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin agaji sun buƙaci gwamnatin ƙasar ta buɗe hanyoyi saboda a samu sukunin wa jama'a kayan agaji a ƙasar belgium hukumomin ƙasar sun kama wani ɗan shekaru 33 da haihuwa wadda aka bayyana sunansa da nuruddin h kan zargin ta'addanci an tsare shi ne cikin daren ranar juma'a bayan da hukumomi suka gudanar da bincike suna bi gida-gida a birnin lej da yankin da ake kira mons wadda can ne helikwatar kungiyar tsaro ta nato take to da ne kuma muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin allah inda za ku ji shirin na gari na kowa da saba imam aliyu ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya